أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون Shin ko mun ba waɗannan mashirikai wani littafi ne gabanin Alƙur'ani da yake halatta musu bautar wani Allah, don haka suka yi riko da wannan littafi suke kafa hujja da shi.